وما Ursilu عليهم حافظين alhali kuma Allah bai wakilta su su rika kiyaye ayyukan musulmai ba ballantana su rika faɗar maganar da suke faɗa